Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin guminta, nake da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wani shiri na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba duk ranar Lahadi ana sauraron shirin kallabi a yau ma abin da muke tafa da shi kenan amma fa bayan murtala ya fara kamar labaran duniya tukuna. jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar masu bincike na majalisar ɗinkin duniya sun ce take hakkin bil'adama da cin zarafi a siriya na haifar da ci gaba da tashe-tashen hankula da tsatsauran ra'ayi duk kuwa da kokarin diflomasiyya da ake yi na daidaita al'amura a kasar ciki har da sake shigar da ita cikin kungiyar kasashen larabawa kwamitin bincike na kasa da kasa mai zaman kansa mai membobi uku ya gabatar da rahoton binciken sa ga hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya a ranar juma'a a yayin da suke mayar da martani kan binciken akasarin kasashe 42 da suka halarci taron sun nuna matukar damuwarsu game da ci gaba da zargin gwamnatin siriya da aikata laifukan cin zarafin bil'adama na yaƙi akalla mutane talatin suka sami raunuka sa'adda wani jirgin kasan dakon kaya ya yi taho mu gama da wani jirgin fasinja da sanyin safiyar yau lahadi a gabashin pakistan hukumomi sun ce an kaddamar da bincike kan lamarin kuma an dakatar da ɗaya daga cikin direbobin jirgin kasan da mataimakinsa da kuma wasu ma'aikata biyu sakamakon hatsarin jami'in hukumar sufurin jiragen kasa shahid aziz ya ce lamarin ya uku ne a gundumar shekupura kusa da tashar kila satar sha ya ce akasarin waɗanda suka ji rauni an yi musu magani a nan tashar jirgin ƙasan yayin da kuma waɗanda ke da munanan raunuka aka kwashe su zuwa asibitoci hadoran jiragen ƙasa ya sun zama ruwan dare a pakistan sakamakon tsufa da tsari da kuma kayan aikin sufurin jiragen ƙasar suka yi ma'aikatan ceto a tsakiyar somaliya sun ci gaba da tona baraguzai domin ɗebo ƙarin gawarwaki a yau lahadi bayan wani bam na mota da ya tarwatse ya kuma kashe sama da mutane goma sha biyu yayin da kuma ya wargaza gine-gine wani dan kunar bakin wake ne ya tuka motar wadda ke makare da mai zuwa wani shingen binciken jami'an tsaro a birnin beledwin na ajiya asabar lamarin da ya tada mabamman wanda kuma ya sanadiyar mutane da dama suka makale a karkashin baraguzan gine-gine yan sanda sun faɗa wa kamfanin dillancin labarai na afp a yau lahadi cewa adadin waɗanda suka mutu ya haura mutane goma sha uku da aka ba da sanarwa da farko to amma ba su bayar da ainihin adadin ba To waɗannan labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Dakarun Isra'ila sun kashe Falasɗinawa biyu ciki har da wani mayakin ƙungiyar Hamas mai tsatsauran ra'ayin Islama a wani samame da suka kai kan wani sansanin 'yan gudun hijira da ke yammacin gabar kogin Jordan da aka mamaye. Kamar yadda ma'aikatan ceto da ƙungiyar Hamas suka bayyana. Shaidun gani da ido sun ce dakarun na Isra'ila sun kai samaniya sansanin nur shams kusa da birnin turkam da sanyin safiyar yau lahadi wanda ya haifar da gamar bindiga ta tsawon sa'o'i da mayakan falasdinawa rundunar sojin isra'ila ta ce ta gudanar da wani aikin yaƙi da ta'addanci ne a sansanin ta kuma tarwatsa wata cibiyar tsare-tsaren mayaka da ke kunshe da na'urorin kwamfuta da kyamarorin ɗaukar hoton sintiri tare kuma da ababen fashewa da dama da kayayyakin har haɗa mabamai sakataren tsaron amurka lloyd austin ya kai ziyara a kasar jibuti a yau lahadi a matakin farko na ran gadin kasashe uku na nahiyar afirka domin ganawa da shugabannin yankin ana kuma sa ran zai ziyarci kasashen kenya da angola a jibuti mai masaukin babban sansanin sojan amurka a nahiyar austin ya ce zai gana da shugaba ismail omar goyella da jami'an tsaro domin karfafa dangantakar tsaro da ke tsakanin kasashen biyu.

cikin rayuwata har zuwa girma na in ba a yanzu a girman ganawa ba dangin ubana da ya taɓa hutowa kankanin shi kan yayin shi ya dafa min gaskiya babu shi a cikin rayuwata. Kallabin shirin ta wannan makon 'yan uwana mata Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu mu faɗi abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido. da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana alheri grace abdul wani batu da ke kawo rashin jituwa tsakanin ma'aurata har waɗansu lokuta ya kai ga mutuwa aure shine batun auren mata da suke aiki ko kuma sana'a sau da dama a maimakon aikin da matan ke yi ya zama alheri da taimakon iyali yakan zama dalilin kishi ko gori tsakanin ma'auratan za mu nazarci wannan lamarin mu ta mako kuma wata mace ce da ta rayu cikin maraici da rashin gata amma ta ƙudiri aniyar inganta rayuwarta za ku ji matakan da ta ɗauka domin cimma wannan burin ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. daga hiranmu da kallabinmu ta mako. Bari mu nazarci dalilan da ke kawo rashin jituwa har waɗansu lokuta mutuwa aure. Sabili da aiki ko kuma sana'a da mata ke yi a gidajen aure. Sarayya gida da Bello Ako da kuma Asiya Aliyu. To ni da gaskiya a gani na kin san da yake mu mata mun iya hira ne. Mm. Ta'i. Amma kuma ba wai mun iya wai irin kaka ba bane bane mu faɗa abubuwan da muke yi ba. Ba zai taɓa yiwuwa ba a ce wai kina aiki kina gidan mijinki a ce ba amfana da ke ba sai dai idan baki faɗi to kuma kinga yake mu ba wai muna son bane irin a rinka dai irin mu rinka faɗan abubuwan arzikin da muke yi ba to shi yasa hala ta da ba mu faɗa ba a ganin abubuwan da muke yi amma yanzu ko da in gaya miki dai magi kika ƙara hala shi ya so yanda za a rinka sa magi shida shida a cikin miya ke kuma kiga miyan ba zai rinka manɗo ba kika kara mm. kina sa magi goma a cikin shi a ah, bai mm. zai ce mai ah ya ka ji yau ta yi daɗi ka ce eh sai ta adam na kara magi hudu ne ba ah, bayan an san ku da gori a ba ma gaskiya ai muna yin gori akan gagarumu abu ne ba irin kanan abun da muke ba kuma wallahi wa'annan abun su ma suna cin kuɗi sosai sannan goma da ma haka yanzu ko da muka zo muka danyi wani abin a gidan wata rana kan ka zo ka danyi to kin ga ko wallahi mata ma sun fi ma fituna alheri fa akan maza to saboda mu yanzu ya kama da dan abu dan kadan ki san mu mata da zuciyar mu take ne kuna dan magana aka ce na kai ya kin yi kyau sai mu shekara ba mata da wannan zance ba su ko maza yanzu ki siyo musu kaza ki farfesa musu ki ce gashi nan yau mai gidana saboda kai na yi shi mm. gobe da kin yi laifi zai ce ai dama kin raina ni ba abin da kike mu saboda su ba su kai mu tunawa da kuma kankamo da kuma irin son abin arziki ba kuma kankamo. Ni an yaya na kamar kila ma kila zargi ya shiga tsakanin da ko kin dan mishi barbaɗe. To a cikin kayan lalle kika bada ko to kin gani duk zai iya kasancewa so kin ga su maza ba su cika irin gane abin so ko kuma abin arziki da ake musu banan da nan sun fusa irin ka gajirce ka musu abu kamar ki a shi ki ɗiba mm. sai ki zo ki rinka mishi liki da shi halashi shi ne za su fita. To kuma an aka ya kamar ka kamar ba laifi bane madiha shi ma yana namiji yana son kyautatawa ko ba sai a mishi bikin ba namiji in ji hausa suka ce wai tabar makashi in ji zaki shimfida kashi ki kwanta ki ji daɗi eh zaki shimfida namiji ki kwanta ki ji daɗi to matsalar da ake samun wurin mace ko mai sana'a wanda tana samun garinta da mace mai aiki hmm. shine wani lokacin kishi yakan shiga tsakanin shi mijin da abin da take samu. A mahangaki. Eh a tawa mahangar ba? Mm. Eh kin san an ce ra'ayi riga. Haka. Wani lokacin shinkafa zai siyo miki tiya daya dubu biyu ce shinkafan nan. To lokaci biyu a wani wurin. Eh mm. ke sai kika siyo kaza guda ɗaya dubu uku da ɗari biyar. Sai ce dan wannan kazar da kika samu. To wata shi ainihin mun doya eh, abincin yake eh, kallo. Eh shi ba abin da kika kara Wannan kokarin naki shi ba. Kuma ba ya sani. Mm. Sarai saboda watakila ma ya fi ke karatu. karatu na islamu watakila ya fi ki bokon watakila shi doctor ne ke ko masters din biki kai ba amma zai ce dan yan wannan kazar da kika siyo za siyo tumatir tumatir ya siyo na ɗari biyar kin siyo man gyaɗa kwalba ɗaya dubu ɗaya kimiyya zai ce dan man gyadan da kika samu. wato shi ya kawo ai eh, gundarin abincin shi. Eh, ya biya wa yara kuɗin makaranta sai kika sai uniform kika sai jakan makaranta kika sai abin tafiya makaranta. Ki dan biskit da eh, eh, su da ruwa. Wani kila ma kuɗin mai keke na fef ko kuma mota ki yake zuba mai kike kai sa sai ce dan kina kai sa makaranta. To aikin ma daga yau an daina. To wato kina ganin kamar renuwa ne ke tsakanin ku da mazan ke ba wai ba kwa yi bane. Eh amma shi sai ga kawai ba wani abu ke ba dan wannan abin da ke kai, kuma fa ya san ba dan din bane. To Asiya ga dama ta samu a tallafa wa maza musamman da yake ina ganin kamar al'ummar mu ne aka fi samun irin wannan na cewa maza da mace da namiji ba za su hada karfi da karfe su tafiyar da al'amuran zamantakewan auren su ba saboda kila abin da addini ya gina cewa namijin ne ke nauyi ba amma idan kina da damar yi kamar ai ina ganin ban san ra'ayinki ba amma kina ganin kamar abu ne wanda ya dace mace ta yi ta tallafa ko kuma ta kawo gudunmawa ko kuma ga albashi na dubu goma ne zan ba da dubu biyar a cikin harkokin gida ne dubu biyar na keɓe shi kai ma kawo naka ayi kina gana abu ne wanda zai iya za iya amfani da shi abu ne mai yiwuwa mace tana karban albashi za ta iya kasa shi biyu ta kashe ɗaya a hidiman gida hmm. rabin kuma ta yi na ta hidima na kanta ma yan uwanta da kuma wani hidindimun da take da shi amma babban matsalar da ake samu a irin wannan abin is mazan sun fi so idan ta karbi albashin gundarin albashin ta zo ta ajiye musu ta musu ta ce to ga albashi na yau dubu ishirin ya za a yi da shi to shine zaman lafiyansu Awu. Idan ba kika fahimta abinda suke so kenan. mazan suke so mm. kenan. Idan ba haka aka yi musu ba, ba su jin daɗi. An dinga kawo tsegumin nan, an kawo nan, an kawo can. Kamar cikin magana Sarayar ta yi, ko kuma Janet ta magana akan zai iya ce fa ni aro. a karbi a ce ba ni aro kuma in ta ce ba ta bada aro kuma sai zama tashin hankali akan wannan sai ya kawo ga har a ce tafi gidanku eh, in kuma ta bada kuma ba a biya in ta bada sai a ce ai ba bashi tsakanin au ba ba bashi tsakanin <laughs> mata da miji ba a biya sannan kuma ita kuma kuɗin da ta ware makanta ta aje rabi ta bada rabi ta hidiman gida da shi rabin da ta ware still a gidan still za ta kashe saboda za ta za ta hidiman yara to dan ta hidiman yara hidiman yara ba nata bane shi ne a mata ba yanta wani ko da ƴaƴanta ne a a kan wuya a yara ta ne a wuyan shi mm, kuma kuka ce fa da wuya da arziki da ciwo da lafiya duk kuna tare to ce nake idan akwai arzikin ma shi ma a ci ne. to ai shi na shi ya kame ya kame na shi kin kawo naki kun kasa ah. shi na shi akwai namijin da yake kamewa ne ba wani kamewa duk a hannun ku yake karewa wani namiji idan ya aje miki hatsin ai shi kenan ya tafi idan aje miki hatsin shefanen ta bakin siraya idan ka bada magi shida aka kara guda hudu mm. to wani bai ma bada shidan ba yana so ki sa magi guda goma din ya zo ya ci ya ji daɗi ya lashe baki ya tafi kuma gobe ya je illa gobe mu ki samu kin ba idan ya dawo <laughs> idan ya dawo ya ce ina abinci ki je yau baki samu kin ba inda zan yi wani kari a nan wurin so da yawa zaki ga maza wasu irin halitta ne wanda Allah ya suna son su ga suna da control wato suna suna su suke da duniya komai hmm. kuma haka Allah ya halicce su hmm. to wani lokacin sukan ga cewa mu mata masu aiki ko kada in yi amfani da kaina yawanci mata masu aiki hmm. ba sa son wannan suna so su ma kaɗan ba su dan dama su dan iska su dan yawa to so da yawa wannan abu shi tsorata yake tsorata sai sai ah, wannan ta yanzu yanzu nan ta yi tuwo ma sai take ita take ciyar da ni masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen hausa na murya amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa yau kallabin mu ta mako wata mace ce da ta rayu cikin maraici da rashin gata amma ta kudura aniyar inganta rayuwarta waka aka ce a bakin mai ita ta fi daɗi ga labarinta sunana hadiza hima haruna ni yar kungiyar horar hula ce ni dai da na tashi ma marainiya ce tunda ina da shekara bakwai ma'aifina ya rasu ina da shekara goma sha ɗaya ma'aifiyata ta rasu ban girma a hannun dangi uwa ba ban girma a hannun dangin uba ba tsakani da allah an aihe ne a yamai amin nafsan katro vandu biyu. eh kenan a takaice yanzu dai ina cikin shekara ta arba'in za a ce ko in ban ciki ba ma dai nan da watanni zan ciki shekara arba'in. can yamma aka yi ni a can na karatu daidai gwalgwado tunda maraicin wannan nawa ya so ya kawo min cikas kuma ya zamanto ni kadai uwata ta aiwa amma a wurin uba na mu biyu ne mu uku tunda can wurin akwai biyu kanuna guda biyu to su da yake uwarsu na raye kin gani ya zamanto su alhamdulillah kuma wasu kamar dangin ubanmu ce to ni kalubale ma na rayuwa na farko da ya zamanto na fara gamuwa da shi a cikin rayuwata bayan rasuwar ma'aihwana ya zamanto uwata ta jihar da magaramci ubana ba zabar mene na jihar dose to a dawa cikin kabila guda biyun wannan shine kalubale na farko da na fara gamuwa da shi a rayuwata ban man cewa inda dangin ubana suka yi kula da kannuna wa'anda muke uba guda saboda sun ce su ma ne aka ce ni kuma ba hausa ce yan shahar da magaram alhali uwata ba barbara ce in ga wannan kalubali na farko ne wanda yasa dangin ubana ba su kula da ni ba tunda yau in na ce miki a cikin rayuwata har zuwa girma na in ba a yanzu a girman ganawa ba dangin ubana da ya taba hutowa kankanin shi kan yayun shi ya dafa mini gaskiya babu shi a cikin rayuwata kwata-kwata ma saboda na kasance a wannan lokacin ya aka rayu gaskiya a wannan lokacin rayuwar tamar abadi sai dai in ce miki alhamdulillah tunda an yi lakwal allah ne ya kama mini da taimakon mutane da kuma jajircewa da na yi saboda in ba don jajircewa ba da na yi allah kaɗai sai yanzu cikin halin da nake ciki eh, hannun wa kika zamna e hannun inda na zamna na farko kaman bayan rasuwa uwata akwai wata wadda ta riƙe uwata a hannunta na zama riko ne aka bata na uwata ita ma ba dangin iya ba na uba ba a hannunta na zamna to bayan rasuwar wannan tawa irin ɗan abin da ake kai alawus alawus da suke samu daga hannun uwata da yake uba na zamanto babban ma'aikaci ne bayan na gwamnati sosai ma babban ma'aikaci ne na gwamnati tunda duk da yawa ma da suke karanta livrori suna ganin sunan ubana saman livrori ekriven ne ubana banda shi kuma eh kuma banda shi ubana ilete parmi abin ga yana cikin yan horko horko wanda suke abin ga yan primary national du Niger a can yayi aiki yan premier ne a realite ubana eh, rubutu yawa kenan takardu da yawa in ya buga ya sa sunan shi daga kasa mm, jaridu da sauransu to ma'aikacin can ne ma'aikina to kin gani bayan rasuwar shi an mini gyaran takardu to akwai alawus da ake mu. to wannan alawus in da shi ne ake aiki da ma'aifiya ta zo ta rasu kuma ba a maida a sunan wannan macen da take rike da yina sai aka yanke alawus to kin gani zama ya lalace yau ina nan ne wurin wannan dan uwan gobe ina nan ne wurin dan uwan haka dai akai yi ta rayuwar har Allah ya sa na samu sartifika na samu certificate na kare primary na kai mm. college na zo sai na zo shi ma dai ba wanda ya damu babu ɗaya takamaimai da yake tsaye kan karatu na ko wani wane ne a nan dai allah ya bani basira nan kusan mu da yake kusan kasuwa muke akwai masu kawo wani garin rogo wani daudawa da sauransu na saidawa mm. to ina amsa wa'annan kayan ina shiga cikin kasuwa wadata ina saida ina samun 20 30 ina sawa a gwangwani a haka nake tara 'yan canji na a ciki in sai kayan lakwal a ciki in sai uniform na lakwal dukka dai abin da ya kayan examen duk abin da ya sawaka na karatu walla a ciki ina samu bancin shi kuma akwai irin 'yan wasanni da ake yi na tiyata mm. ina zuwa turup turup ina yin wasa wasan kwaikwayo ina zuwa wa'annan duka bambar zuwa center cultural franco bambar zuwa center cultural america akwai yan turup turup da ake sa ina shiga ina wasan kwaikwayo wata ran in muka yi wasan kwaikwayo ina samun shika ɗari uku duka kuma a lokacin na akwai abin da ake ce masu ware cultural wasa da ake ake yi ake shirya to ina cikin wa'anda suke sai da envelope surprise mm. akwai 'yan mataye da ake ce ma laizotas da ake dauka na unguwa a ce su sai da envelope surprise in ka sai da jika kana da dala arba'in to wa'annan sana'o'in tun ina sai eji duka sana'o'i ne da na kware a cikin su mm. banna yin sati ba aje ba dari da hamsin ko jika ta wata kaina to kafin nan ai hal wani aiki kika yi na wanke wanke wurin wata mai tuwo ko sauransu tabbas wani wannan duka aiki ne wanda na shi wannan bayan ma na samu brevi ne ai hmm. wannan duka bayan na samu brevi ne tun da tun college da na kare secondary school wa'annan ayyukan ne na ta yi har Allah ya sa na zo ga samun brevi hmm. to bayan na samu brevi ne lise in ta gagara abun he gaskiya ya kawo tangarɗa sosai tunda orientation ce ban samu ba kuma ni a lokacin nan gaskiya karatun jarida shine a gabana mm. to a lokacin nan ne na jajirce da neman kuɗi inda duk aikin da na gani in dai halakka ne zan iya samu a cikin shi gaskiya ina iya neman shi to a lokacin nan na huto neman kan wata da take wajen agadis wadda ake ce mata mangu ta tallafa mini in samu in yi wannan karatun da nake so kuma ita kuma da na je can wajen babu rabon mu gana ita kuma bata nan sun tafi libi ita da mijinta ban san ba kowa a nan garin wannan na agaris kin ga a nan na zamna da na zamna na kwana guda a nan tasha a nan ne na samu wata mace mai sai da abinci tana na har yanzu muna mutunci da ita garin agada cikin wannan inda na kwatanta mata na gaya mata halin da nake ciki ta ce min to ita bata da kuɗin da ta bani ko wani wani amma ina so in zamna a wurin ta nan mu yi sana'a tuwon nan ina yin wanke-wanke da abin da ya sauka eh in samu kuma cikin ikon Allah na zauna nan wurin kuma hallo na tara kuɗi na tara kuɗi kuma daga nan wurin da yake dangin uwata kakata a lokacin tana rayuwa da ta aifi mahaifiyata tana nan garin kazawai daga nan wurin macen na tara kuɗi abinda na samu daga nan na ɗauki mota na zo da magaram ta ta farko kenan na zo da magaram ban san ba kowa shi ma a da magaram kin na tambaya inda za a samu mota tasha abin ga mai zuwa kaza wai aka kai ni tashar zara inda allah ya sa kuma tashar zara wanda yake na wanda ake ce ma alhaji barde ya san dangi na da na mishi zance ma ya ce mini kai wanda ce ai mahaifiyar ki ma mun sani insha allah ya sa mota ya kai haccan kazawai inda na gamu da kakannina na wajen wata a nan wurin ma na samu 'yan kwanaki sannan na komo nan da magaram nan da magaramkin wanda na fara na fara istash a radio amfani tunda gaskiya aikin jarida aiki ne wanda na so shi Allah ne kawai bai sa ba na zo nan radio amfani na fara istash shirye-shirye inda wanda ya fara an kadire na a nan wurin ana ce mishi lawali ba wada marigani Allah ya ji kanshi lawali ba wada shine na farko wanda na je na tambaya a kan shi ma na fara fadawa na kwatanta mishi duka halin da nake ciki na ce mishi gashi gashi ya ce mini ba matsala yanzu daga nan ne ya fara koya mini a ayyuka kuma cikin iko Allah ina nan ina wannan aikin na radio amfani kuma hallo ina sai da karta airtel hmm. kudin da nake samu a karta airtel a su na je na biya lakwal nake kurbe suwar a nan lokacin na akwai bosu hmm. nake biya bosu nake karatu hmm. da taimakon wasu mushanni da sauransu haka nan dai ina dan kakkama ina dan kakkamawa na yi kandidat libre na bak ban samu ba na harin na biyu kuma sai na biya ibmt e niki yi polytechnic ne hmm. na samu cikin wannan ƙananan ayyukan ina yi astagfirullah a akai ga nan wurin ma ina cikin wannan na yi segon wanda na yi premier allah ya sa save the children ong save ta hudu ofirkinta hmm. na nutrition assistant nutrition hmm. na je na kai takarduna suka diba suka ce to ba matsala sun dauke ni aiki suka dauke ni aka kai ni mata mai inda daga mata mai nan nake assistant aka mini kwantara ta wata tara a kowane wata ina da albashi shika ɗari biyu babu shika biyar a hudda su tax da su wane ne duka wannan shika ɗari biyu cikin ikon allah su nake biyan lakwal gaskiya wannan aikin na ji daɗin shi saboda shi ya kama mini na ci buri tunda ni a rayuwata ban ni da mutum guda mai tsayayye wanda ya yi tsaye da Allah ya ce ya kama mini a cikin rayuwata ni na ma kaina tun radda uwata ta waɗe ta kwanta kan sutura ta kan turare na kan abinci na ni na ɗauki yawan ina da shekara goma sha abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan makon sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda banda ayyuka da kallabi hadiza ta yi daban-daban za ku ji yadda maraici da rashin gata suka shata tsarin rayuwarta kada ku bari a baku labari muna godiya ta musamman ga wakilanmu tamar abari a da magaram jamhuriyar niger da kuma Binta Ibrahim a Kaduna, Najeriya da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. A madadin su duka ni alheri ke maku fata alheri. Madalla. To masu sauraro da haka maka karshen shirin namu na yau baki daya. sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe litinin idan Allah ya kai mu inda za mu kawo muku wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya. kamar ko da yaushe za a zuwa mu na yanar gizo domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voahausa.com har ma da shafin mu na facebook yanzu kan a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma murtala faruk sanyin na nisar fil hashin gumal ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum